Romawa Sura goma sha shida Ina gabatar muku ‘yar uwarmu Fibi, wadda na shaida cewa ita mai kirki ce, ita kuwa mai hidimar jama'ar masu bin Yesu ce a kiriya. Ku karbe ta cikin sunan Ubangiji, yadda ya dace a karbi tsarkaka, ku kuma ba ta kowane irin taimakon da take bukata daga gare ku, domin ita kanta ta taimaki mutane da yawa, duk da nima, ku gaida Biriskila da Akila, abokan aikina cikin almasihu Yesu. Su kuwa sun ba da ransu har kusan mutuwa saboda ni, ba ni kadai ne mai godiya a gare su ba, har ma da dukan jama'ar masu bi ta waɗanda ba Yahudawa ba. Ku gaida jama'ar masu bi waɗanda suke taruwa a gidansu, ku gaida Afanitus, abokina na kwarai. wanda shi ne na farko wanda ya zama mai bin almasihu a duk ƙasar asiya ku gaida maryamu wadda ta sha famar aiki sosai saboda ku ku gaida andaronikus da yuniya wadanda yahudawa ne kamar ni wadanda kuma aka ɗaure su a kurkuku tare da ni su kuwa mutane ne da an san su sosai a cikin manzani kuma sun riga ni ba da gaskiya cikin almasihu ku gaida Amphileatus, abokina na ƙwarai cikin zumuncin Ubangiji, ku gaida Ubanus, abokin aikinmu cikin almasihu, da kuma abokina Sintakis, ku gaida Afalis, wanda amincinsa cikin almasihu tabbatacce ne, ku gaida iyalin Aristobulus, ku gaida Heridian wanda shi ma ba ne, ku gaida waɗanda suke cikin Ubangiji a iyalin Narkisus. ku gaida tirayifina da tirayifusa matan nan masu fama cikin aikin Ubangiji, ku gaida Farsis, abokiyanta da nake kauna, wadda kuma ta sha famar aiki sosai saboda Ubangiji. Ku gaida Rufus, wanda lallai shi sannene ne a cikin Ubangiji, ku kuma gaida mamarsa wadda ta dauke ne kamar ɗanta. ku gaida a Sinkiritus da Filigona da Hermes da Faturobas da Harmas da kuma dukan ‘yan uwa da suke tare da su, ku gaida Philologus da yulia da Nereus da ‘yan uwarsa da Olympus da duk tsarkakan da suke tare da su, ku gaida juna da sumbar kauna mai tsarki. dukan jama'ar masu bin almasihu suna gaida ku. ’Yan uwana, ina dai rokonku, ku mai da hankali da masu kawo rabe-rabe tsakaninku, waɗanda suke sa ku dalilin tuntube, suna kuma gaba da koyarwa da kuka karba, ku yi nesa da su. Don kuwa irin waɗannan mutane ba almasihu Ubangijinmu suke bautawa ba, sai dai cikinsu, ta wajen dadin bakinsu da yabon ƙarya suna rudin masu jinsu, masu jinsu kuwa masu tunani yara ne. Kowa ya ji labari yadda kuke yin biyaya. wannan kuwa ya sa ina farin ciki saboda ku, amma ina so ku zama masu hikima ga abin da yake mai kyau, ku kuma zama marasa laifi ga duk abin da ya shafi mugunta. Allah mai ba da salama kuwa zai tattaka Shaiɗan, ya kuma ba ku iko a kansa. ba da dadewa ba, alherin Ubangijinmu Yesu ya kasance tare da ku. Timoti, abokin aikina, yana gaishe ku, haka ma Lucius da Yason da Sosifata, waɗanda su ma Yahudawa ne, ni Taltius, mai rubuta wannan wasika ina gaishe ku cikin Ubangiji. Gaius, wanda ya karbe ni a gidansa, kuma mai karbar dukan jama'ar masu bi a gidansa yana gaishe ku erastus ma'ajin gari da kuma ɗan uwanmu kwaltus suna gaishe ku bari alherin ubangijinmu yesu almasihu ya kasance tare da ku duka amin bari daukaka ta tabbata ga allah wanda yake da iko ya kafa ku cikin ban gaskiya bisa ga labari mai dadin nan da nake wa'azinsa a kan Yesu almasihu. Labari mai dadin kuwa asiri ne wanda aka boye tun zamanan da, amma a yanzu an fitar da shi a fili ta wajen rubuce-rubucen annabawa bisa ga umarnin Allah madawami kuma an bayana shi ga dukan al'ummai domin su ba da gaskiya su kuma yi biyayya. Bari daukaka ta tabbata ga Allah, wanda shi ne kadai mai hikima. ta wurin Yesu almasihu har abada. Amin.